الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم kama da assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu talatin tara wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a miladiyya wannan shine darasi na goma sha uku a silsilar wannan tafsiri da muke a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake nan sun ga gallarod jiya man tsaya aya ta nawa ta 93 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ta 94 bismillah ubangiji ya ce gaya musu ka ce in kanar da kuma darul afira ko yahudawa wato suna riyawa suna shiftawa cewa aljanna ta su ce su kadai ba ta kowa ba da shi ne ubangiji ya kalubalance su cewa ka tambaye su ka ce in kanar da kuma darul afira to inda Allah ya khalisatan min duni nas in abinda kuke riyawa cewa gidan lahira naku ne ku kadai ma'ana aljanna ta ku ce ku kadai khalisatan ku kadai min dunin nasu ba tare da kowa ba in dai haka ne to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku rika burin ku mutu mana kawai dan me za ku rika wahala a duniya sai kun je kun nemi abinci ga zafi ga kishirwa ga dauke wuta ku mutu mana kawai ku tafi aljanna ku huta in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne bangiji ya ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidihim har wato ba zai taɓa yiwuwa ba italan ana amfani da ita ne domin nafayin hal da istiqbal ta kore abin yanzu alhadir kenan da kuma abin da zai zo nan gaba ma'ana da yanzu da nan gaba lan ya tamannahu ba za su taɓa yin burin su mutu ba abadan har abada kenan wannan yana ƙara rushe tunanin cewa lan tana yin nafi na litabid ma'ana tana kore abu har abada don da lan ita kadai tana ba da ma'anar har abada to da ba buƙatar a ce abadan a nan wurin an riga an fahimci ma'anar abadan daga lan din kawai lan ya tamannahu bima qaddamat aydihim ashe lan ba kore abu take ba har abada tunda da ana so a ce har abada sai da aka sa kalmar abadan lan ya tamannahu abadan ashe lan sai sa wato mai kafi yake cewa wa man yara nafiya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa'buda duk wanda yake ganin cewa idan an yi nafiyu da lan yana nufin har abada ne to ba haka yanzu da nan Musa ya ce yana so ya ga Allah ce masa ya lan tarani ba za ka ganna ba yana nufin har abada ba har abada ba dan da mu'minai ba ma annaba ba mu'minai ma za su ga Allah wato alahira ga yanzu da ya ce lan tarani an ka dau lan tana nufin har abada to annabi Musa ba zai ga Allah ba har abada ba haka bane annan wani dalilin ma da yake nuna lan ba ta nufin cewa wai ta kora abu har abada shine wannan ayar yanzu lan yatamannawhu an da tana nufin har abada to ba bukatar kuma a ce abadan wannan ya zama rakaka a larabci ya zama iqnab mufil kuma qur'ani babu wani walan yatamannahu wato gwaru gwari dai ayar abin da take nufi shine ba za su taɓa burin mutuwar ba a yanzu da kuma a nan gaba lan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka tsururuta wallahu alimun bil zalimin shi ubangiji masani ne da abinda azzalimai suke yi idan mun kalli ɗaya ayar mai kama da wannan ta cikin ah, suratul juma'a ubangiji yana cewa qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai yace ce me wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil-zalimin yace qul innal tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وتوكو الذين هادوا وين سكا سكا كراكن يهوداوا in za'amtum an kuna riya cewa annakum awliya'u ulillahi min dunin nas ku ne waliyan Allah ba sauran mutane ba ku kadai ku ne ka je yahudawa ya yahuda su ne waliyai fatamannawul mauta to ku rika burin mutuwa mana in kuntum sadiqina an ku masu gaskiya ne a cikin abinda kuke rayawa nan abin da suka nema ko suka raya din shine me shine cewa su waliyan Allah ne amma a nan a suratul baqara fa ko in ce a can a suratul baqara abinda suka rayawa cewa aljanna ta su ce su kadai banda kowa domin su ne 'ya'yan Allah kuma su ne masoyansa to yanzu da mutum ya raya cewa aljanna ta su ce da shi kadai da kuma mutum ya raya cewa shi waliyin Allah ne wane ne ya fi nauyi wato maganar wace ce ta nufa nauyi wace ce fi kima a ilmance sannan kuma a hankalce an gane tambaya ne ke wace ce fi nauyi da wanda ya da'awar cewa aljanna ta sace da kuma wanda ya da'awar cewa shi waliyin Allah ne wannan fa aljanna ce ta wannan kuma a su dai waliyan Allah ne aljanna to saboda wannan za'am din wannan riyawar ta fi nauyi shi yasa da ya tashi kore ta sai kore ta dalan wanda harfi ne wanda ya fi nauyi amma tun da wancan shi kuma bai kai wannan nauyi ba sai yasa da ya tashi kore shi sai amfani da wala kawai wanda la bata kai lan ba wala ta hu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba ah, burin mutuwa din wani an ce su su burin mutuwa an su waliyan Allah ne su mutu su je wajen Allah mana su huta din can kuma an suna riya cewa aljanna ta su ce to su mutu mana kawai su shiga aljanna su huta da wahalar duniya wala ya tamannahu abadan bima qaddamat saboda wannan riyawar bata kai waccan ba shi yasa da ya tashi sai da ya tashi rushe ta baya bukatar makami mai nauyi irin wancan wallahu alimun bil zalimi Allah masani ne a da azzalimi wannan kenan sannan sai yake cewa wala tajidannahum ahrasun nas ala hayatin wa min alladhina ashraku ko da yake kafin wannan farko idan mun kalli abinda ita wannan ayar ta nuna musu su yi da sun riya cewa su yayan Allah ne wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu to tun da sun yi haka kuma ubangiji ya ce musu tamannawul mauta ku yi burin ku mutu mana in kuntum sadiqi to yanzu burin mutuwa halan ne halan ne na? muna da hadisi a cikin sahihul jami'a wanda albani ya inganta shi cewa wato ɗayan da akwai shi a bukhari a kitabul marda la ya tamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi fal'allahu an فلعله wa imma musian imma muhsinan fal'allahu فلعله wa imma musian fal'allahu مي an yasta'ti kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa saboda wani ciwo da ya sauka a kansa idan mai kyautayi ne to kai ya burin ya mutu domin ƙarin kwanan da za a yi masa ƙarin ayyuka zai yi na aikin lada ya ƙara samun lada a wajen ubangiji ba haka ba ne idan kuma mai muna abu ne wato yana mummunan aiki wannan ƙarin da za a yi masa akwai damar ya daina abin da yake na sabo ya zo ya tuba ashe kenan a duk halayen guda biyu ƙarin lokaci alkhairi dodon mai mutum zai burin mutuwa to wasu suka ce a'a ai lugurrin nazalabi saboda wani ciwo ko wani bala'i da ya sauka a gare shi shi yasa yi wannan amma su waɗannan yahudawa ai ba ciwo bane a'a ai za'am suka yi cewa aljanna ta fi nan to idan sun rai aljanna ta fi nan su tafi aljanna mun su mutu su tafi aljanna saboda haka kes ba iri ɗaya bane halayen ba iri ɗaya bane wasu kuma suka ce a'a wannan fatamanna wal mauta laysa ala haqiqatihi ba kan hakikan ba ne da aka ce su mutuwa domin ana ganin cewa wannan wani uslubi ne kawai na mubahala mubahala shine a misali a nuna cewa an ka isa kai kaza kawai nan ne mubahala kaman a can ali imran faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم مي نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan shine mubahala duk wanda ya ci gaba da yi maka musu akan alqur'ani gaskiya ne ko musulunci gaskiya ne ya ci gaba da yi maka musu to yanzu maganar ta ci ba ta ci ba a haka yanzu a zo a yi mubahala kawai ku fito da kanku da Ƴaƴan mu ma mu fito da kanmu da 'ya'yanmu da matanmu don mu fito kuma ku fito da matanku sannan a zo a yi mubahala a ce Allah ya tsine mai ƙarya wannan shine mubahala kafirai ba su fito ba to su ma yahudawan kamar mubahala ce cewa an san isa su yi wani an san isa su ce Allah kashe mu mana shi yasa ma ibn jarir a cikin tafsirin sa yake cewa law anna al-yahuda tamannaw al-maut lamatu da sun ce da annabi ya ce musu in kun isa ko kuma da aya ce ce musu in kun isa ku burin mutuwa da sun ce Allah kashe mutu da sun mutu kuma da an nuna musu maqa'idahum minan na wurin zaman su a cikin wuta da an nuna musu kuma wa'anda saboda za a sa rana ne a fito a fita bayan gari a je a zauna a yi mubahala cewa idan kamar su yanzu yahudawa su ce idan aljanna ba tamu ba ce to mu mutu su fito gida a zo fili su faɗi wannan an da sun yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala mala da in sun koma gida za su taraddi iyalansa su mutu sannan dukiyarsu ma gaba ɗaya ta kone kuma su din ma sai su mutu to ashe mubahala ce kuma sun san implication ɗinta mana abin da za ta jawo shi isa basi ba kuma ayar indirectly ta nuna ga wani dalilin da yasa dai ba su mubahalar ba shine ubangiji yace wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa min alladhina ashraku su dai wa'annan yahudawan dan me za su burin mutuwa saboda ai zaka same su sun fi kowa son rayuwa ba yahude duk inda yake ahrasan nas ala haya ya fi kowa son rayuwa ya fi kowa son kar ya mutu tajidannahum ahrasun nas ala hayatin wa min alladhina ashraku sannan daga cikin mushrikai ma suna da irin wannan halin na san rayuwa yawaddu ahaduhum dalili ko shine ɗayan su yana so law yu'ammaru alf sanatin ina ma za a bashi damar rayu shekara du saboda san jin daɗin duniya ko kuma kawai saboda san ya ci gaba da moriya kuma baya so ya mutu to zai so an zai yi a bashi shekara dubu a duniya wa ma huwa bi muzahzihi min azabi an yu'ammar an an bashi shekara dubu wannan shekara dubun za ta sa ya zauna bai mutu ba ubangiji ya bada an sa ce wa ma huwa bi muzahzihi min azabi an yu'ammar shekara dubun nan ko da an rayar da shi shekara dubu wannan ba zai taba wato ba shi damar yayi ne ba bi muzahzihi min azabi. ya nesantar da shi daga azaba lauya ammar a ce an ya mutu ya je lahira ba za a kona shi ba an ya shekara dubu dai sai ya mutu kuma sai ya je lahira Allahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne da abin da suke aikatawa ɗaya kenan idan mun sake komawa wasu malaman a nan, wato wala tajidannahum ahrasan nasa ala hayatin wa min alladhina ashraku zaka same su su suka fi kowa san rayuwa to wasu malaman tafsiri suna cewa ala haya nan waƙafi ne wanda ta ji dandahun asasin nasi ala haya su yahudu su suka fi so su suka fi kowa san rayuwa ba sa so su mutu sai suka ce wa min alladhina ashraku istinafi ne ma'ana sabuwar jumla ce ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر وانا إتما سابور جملة معنا سيدة تزو أن يعمر تكاري تندقوا من الذين أشركوا إذا من أولا ينا نفن ومن الذين أشركوا سابور مغنى كما su أن الذين أشركوا أتكين سنة أكي سامن samun wanda koda yake da wannan burin ya shekara dubu kuma koda ya shekara dubu din wannan ba za ta masa maganin azaba ba to idan mun ɗau wannan ashe wala tajidannahum aharsan nasi ala haya har yanzu dai yahudi din su suka fi kowa tunda su suka fi kowa san su rayu to har mushrikai da suke san su shekara dubu yahudawa sun fi su san su rayu ashe shi ba yahudi ko da zai shekara dubu biyu ma ko dubu uku to still dai sai ya mutu kuma ya haɗu da azabar Allah saboda shi shine aharsan nasi ala haya alladhina ashraku su suna buƙatar su shekara dubu to shi kuma bai hude ya fi su son ya rayu to shi yanzu shekara nawa zai bukata kenan watakila shekara dubu biyu ko shekara dubu uku to ko da ya haka ɗin dai ma huwa bi muzahsihi min al'azabi an yu'ammar shi sa mai magana yake cewa walau ishta alfan walau ishta alfan kuma alfain ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr ko da kai shekara dubu ka ƙara wata dubin kanta la budda min yawmin tasiru ila al-qabr babu makawa sai an samu wata ranar da suka tafi kawai ko da shekarar dubu biyu kai kuma an ka kalli duniyan nan wato lamarinta da ban lamarinta da ban ya zama yau da gobe yau gobe yau gobe jibi wata shekara nan da nan sai ka ji shekara goma yanzu daga 2000 zuwa yanzu shekara goma sha takwas kenan an kawai wa yau sai ne 2000 din ba kaman kwanan nan bane aka yi september 11 to yi september 11 shekara 17 yanzu akwai abin da ya fi kama da almara ma kaman shekara 17 yanzu yaron da aka haifa a 2000 yanzu ya gama secondary to ita 2000 din duka yaushe ce da wannan tsarin shekara dubu din in akwai rai da lafiya ai kaman ta zo ta wuce shi sa ubangiji ya ce wa ma bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar ko da an Allah ya kaddara ma cewa zai shekara dubu din wannan ba za ta yi masa maganin mutuwa ba wallahu basirun bima ya'malun domin ubangiji basirun wai sun ce basirun anan bi ma'ana khabirun wato masani ne ba wai mai gani kawai masanin da ilimin sai zagaye komai wannan kuma an ciro daga maganar wancan sha'ir da ke cewa fa in tas'aluni lin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabib fa in tas'aluni fin nisa'i fa innani basirun بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في وجههن نصيب أنا ما قلنا أكم ماتا أكي شاء إذا كنت بيني أكم شأن ماتا تو فإنني بصير ني ما قنيني أأ ني مسنيني ni khabirun bi adwa'in nisa'i tabibun ni na san duk wani ciwo na mata kuma na san maganin shi likitan mata ne fa in tasaluni fi fa basirun bi duk ciwo duk makircin mata ya ce ya san shi ɗabibu saboda shi likitan mata ne likitan haƙori ne a likitan ciki haƙo ƙafa ƙashi a shi kawai ya ce shi likitan mata ne ba abin da ya dame shi ce daga cikin a kuma halayen mata ya ce idan shaba ra'asul mar'i aw kallamalu an dai kaga kan mutum yayi furfura ko ba shi da kuɗi to falaisa lahu fi wuddihin nasibu ba za su taɓa sansa ba wannan daga cikin sharrin mata ke sha ba ra'sul mar'i aw qalla maluhu laysa lahu fi wuddihin nas an dai kanka akwai farfara ko kuma dukiyarka ba ta da yawa to a soyayya su baka da rabo kawai ba za su so ka ba an gane wannan yace wannan daga cikin ilimin sa na mata a matsayin sa na likitan mata ga dan ilimin da zai san muku wannan halin sa ne yawa kaga suna son ka to kana da kuɗi ko kuma kai ba tsoho amma kana da amma kai tsohon ne kuma kana da dukiya ta ba matsala dama ya sharɗin ya ce au malu eh, idan kana da wato furfura in kuma kana sai ka yanzu an canza maka suna kuma an gane wannan sai ta ce ma kai saurayi ne eh, amma idan baka da kuɗi kuma to yanzu kai ne tsoho kuma kai tsoho ne nan da ya waka bayanin naira ko ana gaji ba su mata da bai faɗa ba to wannan shine daidai da mata kuma wancan mawaƙin ya riga ya riga shi akan wani to man dau wannan wallahu basirun bima ya'malun Allah masani ne khabirun kenan khabirun masani ne bima ya'maluna da abin da suke aikata na'am نعم من كان عدوا لله وملائكته wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين العلامة ابن كثير يا جاو حديث دوغو دا إسناد سا إزوا عبد الله بن عباس wanda yake nuna cewa hadarat isabatin min al-yahudi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata jama'a ta yahudawa ta taba zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu hay suka ce ya abal qasim ya baban qasim haddathna an khilal nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi ba mu labarin wasu abubuwa wasu tambayoyi ne masu tsauri za mu tambaye ka su ba wanda ya isa ya san wa'annan abin ballantana ya ba da ansa su in ba annabi ba kenan idan ka ba da ansa wa'annan abubuwan to kai annabi ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce salu amma shaytum ku tambayi duk abin da kuke so walakin sai dai ij'alu li zimmatallahi ku sa alƙawarin Allah tsakanina da ku wa ma akhadha yaquba ala banihi da irin alkawarin nan da annabi yaquba ya karba a wajen ƴaƴansa kafin ya ba su yusufa irin wannan alkawarin nake so mu yi da ku saboda ku yahudawa ne ku ƴaƴan isra'ila ne to ina tuna muku babanku la in ana haddathtukum an shay'in fa'aradtumuhu la tatabi'unani ala al-islam idan na baku labarin wani abu duk tambayar nan da kuka yi min idan na baku ansa ta daidai za ku musulunta wannan kawai ne alkawarin da nake so wato me da kuma striking din deal mu kulla alƙawari contract idan kun eh, wato idan abin da na faɗa muku ba kun mun tambaya ba to idan na baku ansa daidai tsakani da Allah za ku musulunta ba qalu zalika laka suka ce eh na yadda yake dai sun yi wasa da lafazi maimakon su ce na'am sai suka ce zalika laka ma'ana dai suna nufin eh amma dai wani wayo ne da haka eh faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai ce to shikenan salu amma shay'tum ku tambaye da abin kuke so din qalu akhbirna an arba'i khilalin nas'aluhunna nas'aluka anhunna za mu tambaye ka abubuwa guda hudu ka ba mu labarin su in dai ka ba mu ansa daidai to zamu musulunta farko akhbirna ayu ta'ami harama isra'ilu ala nafsihi ayu ta'ami an taura wani abinci ne isra'ilu babanmu annabi yaquba kenan ya haramta wa kansa kafin a saukar da at-taura wani abinci ne wannan ɗaya kenan wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli ya maniyin mace yake ya kuma maniyin namiji yake wa kaifa yakunu adh-dhakaru minhu wal unsa ya ake yi a haifi namiji kuma ya ake a haifi mace ka ba mu wannan tambayar ba ƙura a tambayar nan ba ƙure eh, wannan ba likita ya kamata wannan tambayar wa akhbirna bi hadha an-nabiy al-ummi fi tawra ka bamu labarin wannan annabin al-ummi wanda baya karatu kuma bai iya rubutu ba wanda labarinsa sa yazo a cikin at-taura wane shi wane ne shi wa man waliyuhu min al-mala'ikati kuma wane ne sa daga cikin mala'iku wannan sune tambayoyin guda hudu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahdullahi la in ana amba'tukum latutabi'unnani ya sake yi ce alƙawarin Allah idan na baku labari latutabi'unnani za ku bi ni fa abahu ma sha Allahu min ahdin wa mithaq sai suka bashi alƙawarin da suka so da kuma ahadin shine alƙawari shi kuma mithaq shine al ahdul al ahdul mu'akkad bil yamin al'ahadu alƙawari alƙawari kuma in an yi rantsuwa to ya zama misa kenan duk guda biyun suke wallahi zamu bi nashattukum billazi anzala tawrata ala musa hal ta'lamun sai to shikenan dan Allah ina roƙonku da sunan ubangijin nan da ya saukar da at-taura akan annabi musa hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub marza marzan shadida kun taba sanin annabi yaquba ya taba yin ciwo ciwo mai tsanani fa tsala minhu ya daɗe bai warke ba fa nazara lillahi nazran sai ya dau bakance ga ubangiji cewa la in afa la in min mardihi idan Allah ya warkar da shi daga daga ciwon sa la yuharrimanna ahabba ta'ami wa sharabi ilai. in Allah ya warkar da shi to zai nemi abincin da ya fi so da abin shan da ya fi so ya haramta wa kansa wa kana habu ta'ami ilaihi lahumul ibal a lokacin kuma naman raƙumi shi ya fi so a duk duniya wa habbu sharabu ilaihi albana kuma abin shan da ya fi so shine nonon raƙumi an gane wannan fa qalu allahumma na'am suka ce eh, gaskiya wannan haka gaskiya ne kai wannan Allah ka bada ansa eh daya suka ce wannan wannan ansar gaskiya haka take eh, wannan hakan annabi yaquba babu shakka shine wanda yayi wannan ciwo kuma da ya warke ya haramta wa kansa naman raƙumi da kuma nonansa saboda wa'annan dalilan da ka faɗa gaskiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa Allahumma shahad alaihim ya ubangiji ka shaida na kama su a wannan tambaya ta bi wa an shudukum billahi alladhi la ilaha illa huwa kaga anan sai ƙara billahi alladhi la ilaha illa wanda dazu bai faɗi wannan saboda sun ƙara matsowa hanya na rantsa da uban ina roƙonku da ubangijin da babu wanda ya cancanci bauta sai shi alladhi anzala tawrata ala musa wanda ya saukar da taura kan musa hal ta'lamuna anna ma ar-rajuli ghalizun abyad kun san cewa mane namiji wani ruwa asfar na mace fashi maniyinta siriri ne ruwa ne idan suka zo suna saduwa to duk wanda ya fi yawa ya zama shine a sama kana lahul walad wa shabab irin wannan dan idan na namiji ne nasa ya gabata ya fi yawa to namiji za a haifa kuma da shi wa shabahu kuma da shi zai kama dan kuma na macen ne ya zama ala shine a sama da namijin to kana lahal walad dan irin ta zai zama ma'ana ya zama mace wa shabahu kuma ya kama da ita bi idnillahi ta'ala وإذا, ما وإذا على ماء الرجل ماء المرأة idan ruwan namiji ya zama shine a saman na mace kalal waladu zakaran sai dan ya zama namiji bi idhnillah wa idha ala ma'ul na ne eh, namiji kalal waladu unsa kamar yana fassara abin da ya faɗa a bayani sai dan ya zama mace bi idhnillah ta'ala kun san wannan zai eh, wallahi allahumma na suka ce gaskiya ne wannan likitan likitoci an gane wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan nazariyar sai kwanan nan likitoci suka gano su da su sun kasa gane ya ake ya zama namiji ya ake yake zama wato mace kuma duk rules na heredity gado an kasa gane garin ya ɗaya yake kama da namiji ubansa ko ya kama da wani wan ubansa ko kanan ubansa ko kuma mace ta kama da babarta ko ɗan ya kama da babarsa ko kankanan babarsa ko wani mai kama da wannan duk ba su san dalilin ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shekarar 1400 da wajen 40 an gane saboda haka anan ma eh, ya kada su balu allahumma na'am suka ce eh gaskiya ne mun yi balu allahumma shahada alaihim ya ubangiji ka kai shaida ne na kada su sau biyu wa an shadukum billah ina roƙonku dan Allah hal ta'lamuna anna hadha an-nabiy al-ummi shi wannan annabin ummi da kuke faɗa a cikin at-taura kun san cewa tanamu aynahu wa la yanamu qalbu shi wannan annabin da zai zo a ƙarshen zamani wanda akwai shi a taura kun san cewa idaniyarsa in ya kwanta ita ce take bacci amma a fili wato a farke yake allahumma eh, wannan wallahi haka yake allahumma ya ubangiji ka zama shaida walu anta sai gaskiya ka alhamdulillah to kenan to to to saura daya saura daya fa hadithna man waliyu kai ce gaskiya to yanzu dai wannan annabin da ya kai ne a takaice kuma duk tambayoyin can guda uku ka ci su yanzu tambaya ta karshe kai din wai waye waliyun ka ne minal mala'ikati a cikin mala'ikun Allah wane ne majibancin ka fa indaha nujami'uka aw nufari'uka anan ne zamu yarda da kai ko kuma anan ne zamu rabu da kai yace fa inna waliyyi jibrilu li shi shine jibril alaihi salam walam yab'ath Allah nabiyyan qat Allah bai taba aiko wani annabi ba illa wa huwa waliyyu face mala'ika jibril shine waliyin shi qalu fa faru kuka a yanzu ne mu zamu raba gari da kai walau kana waliyuka siwahu min almala'ika naka wa naka. da dai wani ne ba shi ba da wani ne irin su ilu ko wani to a lokacin Eh, to to wato da sai mu yadda da kai ka mai bika wa ka mai gaskata ka mala yace to fa ma yamna'uku an tusaddiqu me yasa yanzu me ya hana ku gaskata ni dan na ce jibril shine wali na qalu suka ce innahu aduwuna ai jibril maqiyin mu maqiyin mu ne in kaji yazo sai za a halakar da mutane ko a kifar da ƙasa amma amma eh, eh, akwai mala'ikun da su in sun zo alkhairi suke kawo irin su mika'il din nan an kaga ruwan sama ai su ne amma yanzu jibrilu kai makiyin mu ne gaskiya mu ba za mu imani da yahudi kenan ba yahudi wasa ne yahudu alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yataqun sune wanda kake kulla alkawari da su in za a kulla alkawari dubu da su sai sun wuri sai sun warware shi da aka yanzu ka ce yahudu za ka tsaya kana tattauna da su ba ta lokacin ka kake ka je oslo ka je camp david ka je sharm el ka je koma ina ne duk inda za ka je st Peter's bar duk inda za ka je shirme ne yan dai da wato yahudawa za a je a kulla alkawari ana tashi za su warware shi don da nabu sallallahu alaihi wasallam sun kulla alkawari da shi kuma sun warware shi shine wannan ayar ta sauka ubangiji ya ce gaya musu ka ce man kana aduwan li jibrila duk wanda yake makiyin jibrila ne makiyin jibrila to fa innahu nazzalahu ala qalbi shi jibrila ne wanda yake sokar da wannan qur'anin akan zuciyarka bi idnillahi da izinin ubangiji musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi wannan alqur'anin da aka saukar a zuciyarka yana gaskata abin da ya gabace shi ne na at-taura wahudan kuma shiriya ne wa bushra kuma bushara ne lil mu'minina ga mu'minai saboda haka an yahudawa sun ki bushara ne ga mu'minai man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi duk wanda ya kasance makiyin Allah da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da jibrila din wa mika'ila da ma in ma makiyin ku ne shi din ma ajede fa inna allaha aduwwan lil kafirina Allah makiyin kafirai ne anan shine zikiru at-takhsis ba'da at-ta'mim ya ware jibrila da mika'il bayan da can da ya ce wa mala'ikatihi su ma suna cikin mala'iku amma sai ya zo ya sake ware su tanwihan wa tashrifan li zikiri. saboda nuna darajar su da kuma ƙara darajar su ne dhikrul khas ba'da al'am an ware wasu bayan an faɗe su a cikin gama gari sai kuma aka zo aka ware su litanwihi ala fadlil khas domin a nuna darajar su wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila ai suna cikin mala'ikati din ko ba sa ciki duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikati da manzanninsa wa rusulihi wa mala'ikati da sa wa rusulihi da sa wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirina Allah makiyin kafirai ne jibril akwai kirawoyi da yawa irin su jibril jabril jabra'ila gatanan mikala shi ma mika'ila mika'ila duk gatanan kala kala amma dai gaba daya an ka tantance duk da abin da suke nufi sunan mala'iku ne wani kada an zalla ilaika ayatin bayyana ubangiji ya ce hakika mun sauka maka da ayoyi mabayyana wa ma yakfuru biha illa alfasiquna ba wanda yake karyata wa'annan ayoyin sai fasikai munafikai sune yahudawa aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum yanzu a ce su yahudawa kullun halin su daya duk sanda aka kulla alƙawari da su sai kaga suna warware shi nan aka kulla alƙawari fa za su tambaya guda hudu an ba su ansa za su yadda za su sai da aka ba su guda uku ta hudun suka ce ba su yadda da ita ko kara ba hesi ba aka yi maka jarabawa ka ci 3 over 4 ina ga ka hai ko ba ka hai ba a to a wajen yahudu ba ka faɗi kawai a wajen yahudu ka faɗi sai ka ci 4 over 4 wani ba shi da ƙarshen zalunci ma ahadu da nabadahu fariqun minhum wata jama'a daga cikin su sai kaga suna wurwure ta bal aktharuhum la yu'minun saboda kuwa mafi yawancin su ba su da imani ubangiji ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lokacin da wani manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam an ba a ce ja'ahumur rasul ba aka ce rasulun wani irin manzo saboda nuna daraja shi wannan manzon min indillahi daga wajen ubangiji shi wannan manzon musaddiqun ne gaskatawa ne lima ma'ahum abin da yake tare da shi shi ne littafin alkur'ani qur'anin kuma yana gaskata abin da yake tare da suna a taura me ya faru sun gaskata kalla na baza fariqun min na usul kitaba wayanda wasu jama'a daga wayanda aka bawa littafi kafin zuwan qur'ani shine at-taura yahudawa kenan sai suka watsar da kitaballahi littafin ubangiji wara zuhurihim a bayan bayan su ka'annahum la ya'lamuna kaman da ɗaya ba su taɓa sanin cewa wannan manzo zai zo ba kaman da ɗaya ba su taɓa karanta a siffofinsa ba wannan siffa ce ta yahudawa amma wannan siffa za ta gaskata akan kuwa duk wanda yake amfani da alqur'ani yake yin aiki da shi sai ya dau wannan kaso na daga cikin sukar yahuda a kansa idan ya zama tsakaninmu da alkur'ani sai dai mu rika ado da shi ko idan za a mun yi sabon shago a kasuwa ko mun yi gida a kirawo garda su zasu saki alkur'ani daga na amfaninsa ya kare kaga yanzu mun dau wata sifa ta yahuda ke dole ne alkur'ani ya zama a cikin aikinmu da mu'amalar mu ta yau da kullum man ya zama tsakaninmu da shi sai dai mu kursi kursiyo mu manna a gaban mota tana reto ko mu aje qur'ani a gidanmu maganin masifa ko a motar mu maganin hatsari to wannan aishi mawurgi ne da qur'ani eh, ko kuma a ranga dayatul kursiyo a wani allo ko a cikin wani gilas mu saya mu liƙa a daki amma ba ruwanmu da qur'ani kuma sai dai ya zama yana kawata mana bangonmu ai wannan shi ma na bada fariqun minal ladina utul kitaba shi ma wurgi ne da littafin ubangiji saboda haka muna roƙon Allah gaba ɗaya a yi mana muwafaƙa wajen aiki da alƙur'ani a kowace hanya kada mu siffanta da siffan yahuda sai ubangiji ya ce jarir at-tabari da allama ibn Kafir da su al su fakhruddin ar da manyan da su al da manyan shehunan tafsiri dukansu da suka zo kan wannan aya sun yi bakin ƙoƙarin su kawo dalilin saukarsa kuma kowane daga cikin waɗannan malamai bal hatta ma manyan malamai da suka shahara bangaren hadisi irin su imam ahmad bin hanbal ash-shaybani wanda yayi fice a bangaren ilimin hadisi kuma karewa ma yana da musnad nasa yana da musnad abin mamaki shi ma ya kawo ruwayoyi wanda dai a ƙarshe isra'iliya kuma duk waɗannan malaman da na faɗa su ma kisoshin da suka kawo waɗanda suke da alaƙa da saukar wannan ayar a ƙarshe dai za ka ga cewa isra'iliya ce amma kafin mu je kansu yanzu a nan da ubangiji yake cewa idan mun koma baya wannan ayar mun haɗa ta da wannan ɗin kafin mu magana akan ita ayar da ya yace walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wata jama'a daga waɗanda muka ba littafi he suka wurgar da littafin Allah wara a zuhurihim a bayan bayan suka annabu la ya'lamun kaman ba su taba sanin wannan maganar ba ko cewa Allah ya ce abu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at suka watsar to me suka yi shine wattaba'u ma tatlu shayatin da suka wurgar da wancan sai suka rika bin abin da shaydanu suke karantarwa ala mulki sulaimana suke karantarwa ko kuma suke karantawa ko kuma tatlu tatba'u bi ma'ana shaidanu suke bi akan qadiyya na ishu da ya shafi mulkin annabi Sulaiman alhali shi annabi Sulaiman ma kafara ba kafiri bane bai kafirta ba walakin na shayatin kafar ma'ana bai yi sihiri ba saboda shi sihiri kafirci amma shaidanin malaman yahudawa wayanda suke yin sihiri a zamanin annabi sulaimana su ne suka kafirta abin da yake faruwa shine wato a zamanin annabi sulaiman akwai malaman yahudawa wa'inda suka ƙware a iya sihiri wai sun kware a iya tsafi da zambo da kuma rufa da bokanci sai suka raka ba da magani suna sirkulle suna yin tsafi suna yin rufa ido suna kuma amfani da aljanu wajen cimma su, na Sulaiman da ya samu labarin haka matsayinsa na sarki mai adalci mai ƙarfi malamin tauhidi mai jan daula ta musulunci sai ya yaƙi wannan abun bilhadidi wannan da ƙarfin mulkinsu ba da wa'azi ba sai sa aka tattara duk wa'annan malaman kuma ya kwace duk wannan abubuwan da suke yi na tsafin da sihirin da bokanci da neman sa'a da magungunan da sirkullan gaba ɗaya ya kwace su aka tattara masa su an ce a cikin wani akwatin ƙarfe ya ɓoye shi a gidansa ko a ɗakinsa wasu ma suka ce aka haƙa rami ya haƙa rami ya binne su saboda haka sai yayi maganin bokanci yayi maganin tsafi yayi maganin malaman yahudawa masu yin tsafi da kuma aljanan da suke yin ta'awuni da su wajen yin tsafi to da zamani ya tsawo annabi sulaimana wato ya bar duniya ya rasu sai shaidan ya je ya sake haɗa kai da wannan malaman Yahudawa da shaidaninsu aka tafi aka je aka haƙo wannan kayan sirkullan da annabi Sulaimana ya binne su aka je aka haƙo su aka tara mutane aka ce ai annabi Sulaimana ba yana mulkar aljanu da mutane ba aka ce eh aka ce ai ba haka kawai ba ba da banza yake mulkar aljanu da mutane ai tsafi gare shi yana da surkulla ne yana da gobe da nisa yana da kaza yana da kaza wa'annan sihire-sihiren da wa'annan wato talasim din da wannan hatiman da su ne ya mulki mutane da kuma su ne ya mulki aljanu shi ya sa aljanu suke masa biyayya kuma da su ne ya mulki duniya ba nan da fa sai aka fara rabon wani sai aka fara rabawa aka fara rabon hatimin annabi sulaimana mai neman sa'a sai a shi hatimin annabi sulaimana mai neman aure mai neman kasuwa mai neman mulki kuma yanzu ma na raba hatimin annabi sulaimana to wannan shine asalin hatimin annabi sulaimana eh, kar ka daɗa ka karar shaidan ne wahayi ya nuna inda annabi Suleiman ya yi maganin wannan abin da aka haƙo sai aka yi tarabas sai ne kuma suke haihuwa harin su in kuma wato neman farin jini ne sai a baka hatima annabi Yusuf an gane wannan yawa <laughs> idan farin jini ne kai ba ka raka yanka hannun mata mata su raka yanka hannun sun suna kallon suna kullum hasha lillahi ma haza bashara in haza illa malakun kai to ubangiji ya rusa wannan abin gaba ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Suleiman bai yi tsafi ba mulki yayi na tsakani da Allah walakin na na kafaru sai dai wa'annan aljanin wannan iblisan wanda suke zuwa suna nemo sa'a suna ba wa bokaye su ne kafirai amma ba annabi Suleiman ba bal annabi Suleiman ma maganin su yayi maganin su yu'allimuna an-nasa sihra suna koya wa mutane sihiri mun gama da wannan sai wata maganar wa ma unzila alal bai bi babila harut wa marut ba a saukar da komai ba akan wa'annan mala'ikun guda biyu wa'anda suke a daular babila su kuma sunan haruta da marut shi ma wannan imam ahmad bin hanbal ashibani a cikin musnad ɗinsa ya kawo doguwar kisa dangane da abin da ya shafi inda ubangiji yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa sanda ya tara mala'iku yana gaya musu su kuma suke cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis san da ya nemi shawara su kamar da yanda muka faɗa ba amma ita kisar bun faɗe ta bane mun batta ne sai anan saboda nan wurin shine yafi wato dacewa da ita to a lokacin da mala'iku suke cewa ya ubangiji ya za sa a bayan ƙasa wani mutum mai barna wanda zai zo ya rika zubar da jini ya zama ba zai maka biyayya ba bayan mu kullum biyayya muke maka muna tasbihi muna gode maka muna tsarkake sunanka da ubangiji ya ce inni alam wa la ta'lamu na san abinda baka sani ba Ye abinda baka sani din ba shine wato su mutane saboda na sa musu sha'awa ne shi isa za su yi wannan abubuwan da kuka ci kuma ko ku din ne idan na sa muku sha'awa kuma za ku yi haka din sai suka ce ba za su yi ba ko an samu su sha'awa to sai ce to ku zaɓi mala'iku guda biyu daga cikinku in sa musu sha'awa in sa su a bayan ya samu gaya yadda za shi shi ne ya saka zaɓi mutum guda mala'ika guda biyu su ne haruta da maruta eh, sai aka sauko da su ƙasa suna sauka ya suka ci karo da wata mata kyakkyawa yauwa ta fitine su da kyawunta da farinta da farko kan kare kuna ta yi lankwasa ta kai ɗari da ashirin. an gane wannan kawai sai suka sai suka bi ta suka ce suna sent wani tudu wani gangare sai suka ce ma sai sun yi fasikanci da ita ta ce ba za ta yi fasikanci da su ba mala'iku ne sai ga su da aka sa musu sha'awa irin ta bani adam sun dawo suna cewa wato suna kai mata roƙo suna to roƙonta cewa hai sun fasikanci da ita ta ce to shikenan yanzu abin da za a yi ga giya ga kuma yaro karami sannan kuma ga gunki a cikin wannan wane za ku yi sai kun yi ɗaya daga cikin wannan to sannan ne zan ba ku kaina da suka ga a'a giya bautar gunki kashe yaro kaɗi wannan da girma amma wane ne ya fi sauƙi giyar da ta fi sauƙi sai suka sha giya da suka sha giya sai suka bugu da suka bugu ya suka kashe yaron sannan suka zo ma suka yi bautar gunkin suka durƙusa gunki sannan kuma suka wato ah, Eh, yi zina da ita wani iya iyadu da to wannan shine abin da ya faru to kasancewar wato sun saba wa ubangiji shine aka ce su zaɓi to wace azaba suke so ta duniya ko ta lahira sai suka ce sun zaɓi azabar duniya akan ta lahira shine aka kai su babila ake musu azaba suna kan garwashin wuta a kisar tamimu dari wasu wanda za su bita wanda suka bita a baya za su ga inda yake cewa da ya sauka a babila a nan daular ta iraki da ya shiga wani kogo ya ga haruta da maruta wayanda suka zaɓi azabar duniya akan ta lahira mana suna zaune akan suna tsaye akan garwashin wuta yana ta farfasa kwakwalwarsu sannan da dutsen wuta a kansu a tafukansu ma da dutse da garwashin wuta ya kai girman dutse sannan kuma suna kansa wannan ita ce azabar da ake musu sakamakon da abin da suka yi wannan kisar ta zo a wurare da yawa albani ya ce batsila ce ya rauna nata muhammad rashid riza shi ma ya soki wannan kisar wa kana manyan malamai sun kawo ta a cikin tafsirin su kuma duk wayannan littattafan tafsirin da na faɗa an ka koma zaka ga sun tabbatar da wannan magana tun daga maganar annabi abin da ya shafi shi annabi Sulaimani da maganar cewa ya mulki duniya da sihiri da ita wannan kisar ta Haruta wa Maruta kusan duk wayannan manyan malaman tafsirin sun kawo ta ɗaya kenan shi sa ma wato abubakar aljazairi a cikin littafin sa aisar tafasir yake cewa la yamtani'u wujuduha aqlan wala shar'an a hankalce a shari'a da kuma a hankali ba abin da yake kora faruwar wannan isar ma'ana ba abin da zai iya kora cewa eh wannan abin ya faru akwai zato mai karfi cewa eh lallai ta faru hankali zai iya tabbatar da ita kuma shari'a ma bata kore ta ba illa iyaka an an sata a mahanga ta hadisi sune waɗannan manyan malamai albani dai ya ce mata batila sannan muhammad rashid rida wanda shi ma malami ne na hadisi shi ma ya bi diddigin wannan kisar ya ce har a littattafan wato su kansu yahudu da nasara din a taura din wannan kisar bata tabbata ba to amma dai kamar yadda na ce yawancin malamai sun kawo ta kuma sun kasa kore ta sai dai ka koma irin manyan malamai muhaqqiqin irin su Jamaluddin Al-Qasimi a tafsirin sa Mahasin Tawil shi kan yana daga cikin manyan malaman da irin wannan santsin baya kwasansa kuma shi yana daga waɗanda suka tsaya tsayin daka akan tsayawa akan kar a kutsa cikin Isra'iliyat kar a taba darajar wani annabi kuma kar a taba darajar mala'iku to amma dai abinda ake so a tabbatar wanda kuma yawancin malamai wato sun kasa fidda mauƙifi takamaimai akan wato matsayin wa'annan isoshin guda biyu shi isa ma suka sanya wannan ayar daga cikin aya mafi rigima a cikin alkur'ani idan ana maganar fasarar saboda ta cike take da isra'iliya ba za ta fassara ba sai da isra'iliyat sannan kuma isra'iliyat din galibin su kuma marasa tushe yawa to amma dai abinda ahlus sunna wal jama'a suke akai shine ma kafara sulaiman nabi sulaiman bai kafirta ba shine bai yi sihiri ba wannan ya nuna sihiri kafirci walakin na kafaru su shaidanan da suke zuwa wajen malaman yahuda suna musu bokanci suna ba su sa'a wa'annan su ne suka kafirta domin yu'allimuna nasa sihira kaman ka ce limadha kafaru dan me suka kafirta kafaru li annahum yu'allimuna nasa sihira saboda suna koya wa mutane sihir sai sannan ma anan nafiya ce wa ma unzila ala al malakaini ba a saukar da komai ba na sihiri bi babi da haruta wa maruta a babila a wajen haruta maruta domin wai sun ce wayannan haruta da marutan banda abin da aka yi musu kuma wai sai ya zama suna koya mutane sihiri kuma sai aljanu suka rika zuwa wurin su suna koyan sihiri to idan an bar cewa suna koyar da sihiri to gashi anan ubangiji ya ce wa mayu yu'allimani min ahadin ko da an bar shi akan cewa haruta wa maruta suna koyar da sihiri ba sa koya wa kowa sihiri hatta ya kula har sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun mu dinnan da ka gani fitina ne mu dinnan fitina ce mai zaman kanta fitina ce ta kawo mu duniya kuma rayuwar da muke ciki dinnan fitina ce saboda haka ko mun koya maka sihiri ka sani kawai fitina maka koya maka fala ta kufur kakka kafirta saboda mu mun butulce ubangiji mun kafirta fa ya ta'allamuna minhuma to saboda haka duk wanda ya je wurin sa koda wajen Haruta da Marutan ya je ko sihiri kafirci ya ko domin su din suna koya maka sihiri ne ala basiratin sai ya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koya wa abinda da wato da bokaye da shaiɗanu suna koya a wajen haruta wa maruta abinda suke raba mutum da matarsa daga cikin irin sihirin da suke koya suna koya sihirin da yake raba miji da mace za a yi maka sihiri kai da matarka kullum ku ta faɗa a cikin gida akan dalili akan abin da bai kai ya kawo akan ka shiga gida ka gaba a kunna fitila ba sai kai ta bala'i har akai ga saki eh, har akai ga saki saboda haka wannan wato akwai hadari a cikin sa wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah sannan ba abinda sihiri zai iya cutarwa ko kuma in an ji an koyo sihiri ba zai iya cutar da kowa ba illa bi idhnillah sai da izinin ubangiji wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum kuma duk abin da aka koyo daga wajen wayannan shaytanu ko haruta wa maruta sai dai abin da zai cutar kuma ba zai amfanar ba duk wanda ya je koyo sai dai ya koyo abin da zai cuce shi kuma ba zai amfane shi ba wa laqad alimu da man ishtarahu kuma su sun sani duk wanda ya je ya koyo wani sihiri ko ya siyo wani abin sihiri to malahu fil akhirati min khala ba shi da wani rabu a lahira wala bi sama sharu bihi anfusahum abinda suke sayowa da kuɗin su na sihiri suke sayar da shi da kansu tirdish law kanu ya'lamun inda sun sani wannan ayar za mu tsaya a kanta in akwai wani abin da ya shafe ta gobe ma ƙarasa shi ana mun ishara lokaci ya yi za mu tsaya a nan Allah ya mana muwafaka wa asiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala